ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana yammaci ne na alhamis wacce ta daidai da hudu ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da tara ga watan Jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasar na ɗari da casa'in da shida ɗari da casa'in da shida wanda kasar ɗin karatun jiya zai zama na ɗari da casa'in da biyar a madadin na ɗari da casa'in da hudu da muka faɗi a jiya kasar ɗin karatun jiya ɗari da casa'in da biyar wannan zai zama shine na ɗari da casa'in da shida daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya wacce take a number 4 madarkacin road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malaminmu a sheikh abu abdulrahman محمد محمد الأول ابن آدم الألباني الله مدوكاكين سركي كغافر تامشي karatun da ya wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan yan uwa ba mu manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina surar da mafi yawancin ayoyinta suka sauka game da abin da ya shafi bayani da tattaunawa da waɗannan kiristoci waɗanda aka fi saninsu a tarihance da nasara najran wato kiristocin ƙasar najrana wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi aya ta hamsin da tara daidai faɗin Allah ta'ala da ya ce inna matsala isa inda Allahi ka matsali adam wannan ayar da ayoyin da za su biyo bayanta za mu ji tattaunawa da ta faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da waɗannan kiristoci da yadda aka kai aka komo har daga ƙarke al'amari ya kai su ga annabi ya buƙaci da su yi mubahala a yi tsineneniya game da wanda yake ƙarya Allah ya tsine mishi albarka Allah ya nisanta shi daga rahamar Allah Allah ya isti'isalin shi ya hallaka shi kada ya bar wani a bayan shi waɗannan ayoyi a yau da za mu karanta insha Allahu ta'ala za su bayyana mana waɗannan hukunce-hukunce da izinin Allah Allah maɗaukakin sarki kai mana jagoranci ka datar da mu zuwa ga abin da yake daidai kuma ka yarda da shi ne Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون na'am
الحق من ربك فلا تكن من الممترين na'am ci gaba فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين na'am
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن وإن الله لهو العزيز الحكيم na'am فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين na'am
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون na'am Allah ta'ala ya ce inna matsala isa inda Allah ka matsali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun babban malami al'imamu taqiyuddin al-hilali Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mashi ya ce qala ibnu kasirin الإمام ابن كثير ياتي يقول جل وعلا ألا مبواي دوكك يناتي إن مثل عيسى عند الله للي مثال عيسى halittar shi a wurin Allah maɗaukakin sarki ai fi ƙudratin lahi haifu khalaqahu min ghairi ab lallai misalin isa game da ikon Allah maɗaukakin sarki ta yadda Allah ya halitta shi ba tare da uba ba ka masali Adama wato ɗaya yake daidai yake da ƙudurar Allah da ikon Allah kamar yadda Allah ya halitta annabi Adamu ai haifu khalaqahu min ghairi abin wala ummin ta yadda Allah ya halitta shi Adamu ba da uwa ba ba da uba ba bal khalaqahu min turabin Allah ya halitta shi ne da ƙasa daga ƙasa thumma qala lahu kun fayakun sai Allah ta'ala ya ce da Adamu zamu nan take sai annabi Adamu ya zamo kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da ya zamo malam ya ce فالذي خلق آدم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى wannan da ya halitta Adamu ba da uba ba to shine ke da iko cikakke ya halitta Isa min babi aula ma'ana shi ya fi cancanta shi ya fi zama sauki a wurin Allah ya halitta Isa bi tariqil aula wal ahra ma'ana Allah ya halitta Adamu ba da uwa ba ba da uba ba to halitta Isa ba da uba ba da uwa shi ya fi zama sauki a wurin Allah malam ya ce wa in jaza da'a'un nubuwwati fi Isa idan har saboda an halicci annabi Isa ba da uba ba likaunihi makhluqan min ghairi abin idan har an halicci annabi Isa ba da uba ba ya zama kenan wannan ya halatta a yi mishi da'awa ta albunuwa wato ɗa ne ga Allah saboda bai da uba fa ya juzu fi adama bi tariqil aula kenan adamu ya fi cancanta da a ce ɗa ne ga Allah mun fahimta da kyau jama'a idan har annabi isa Allah maɗaukakin sarki zai halitta shi daga uwa ba da uba ba sai wannan kaɗai ya zama dalili akan ya zama ɗa ga Allah to Adamu shi ya fi cancanta da ya zama ɗa ga Allah saboda babu uwa da uba da aka halicce shi daga gare su to kenan idan ka tambayi Kirista shin daidai ne a yi wa Adamu da'awa ta ɗa ne ga Allah zai ce maka a'a sai ka ce da shi don me kai wa annabi Isa da'awar ɗa ne ga Allah ko mun fahimta da kyau jama'a idan har adamu ba zai zama ɗa ga Allah ba to min ba da aula isa ya zama ba ɗa ne ga Allah ba ko mun gane da kyau jama'a wannan shine abinda malamai suke kira da alqiyasul aula alqiyasul aula wato kiyasi ne wanda yake malamai suna kiran shi da alqiyasul aula wato asali nan misliya da Allah ta'ala ya kwatanta Isa da Adamu ba misliya ce ta asalin halittarsu ba a misliya ce ta wato asalin in har ya zan annabi Isa an halitta shi ba da uba ba to a kiyasi mafi dacewa in har za a kirayarwa annabi Isa a ce ɗa ne ga Allah to min babu aula a cewa adamu ɗali ga Allah to babu wani cikin annabawa babu wani cikin nagartattu waɗanda suke mabiya annabawa wanda ya taɓa faɗin Allah na da ɗa balle a ce annabi adamu ɗali na Allah balle a ce isa ɗali na Allah in har ba a kira wa adamu ɗa ga Allah ba ba a danganta shi ga Allah a matsayin ɗa ba min babu aula shi ya fi dacewa isa ya zama ba ɗa ne ga Allah ba don idan halitta ce da Allah ya yi wa isa da uwa ba da uba ba ta cancantar da shi ya zama ɗa ga Allah to adamu ya fi shi cancanta na fata an fahimta malam ya ce wa ma'alumin bilittifaq sanannen abu ne da dukkanin haɗuwar masu hankali masana masu imani anna zalika batilun idan aka yi da'awar wa Allah ɗa cewa Adamu ɗa ne ga Allah ko Isa ɗa ne ga Allah to wannan da'awa ce ikirari ne wacce take ta banza ɓatacciya don haka fa da'awahu fi Isa sai ya zan da'awar ɗa da aka yi wa Allah cewa Isa ɗa ne ga Allah ashaddu butulanan wa azharu fasadan ɓacin ta shi ya fi zama a bayyane kuma shi ya fi kaiwa matuƙa gurin a rusa aƙidar cewa isa ɗa ne ga Allah walakin rab sai dai shi Allah maɗaukakin sarki jalla jalalu wanda girman shi ya ɗaukaka arada an yuzhira qudratahu li khalqihi ya nufaci ya bayyana ikon shi da iyawar shi a cikin halittun shi hina khalaqa adama a sa'ad da Allah ya halicci Adamu lamin zakarin wa lamin unsa Allah ya halitta shi ba da uwa ba ba da uba ba ba daga namiji ba ba daga mace ba ولهذا قال تعالى da wannan dalili ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi fi surati maryama a cikin suratu maryam Allah ya ce walinaj'alahu ayatan linnasi mun yi haka dai don mu sanya wannan halitta da muka yi wa Isa don ta zama alama aya mu'jiza ta wannan annabi alama da ke tabbatar da akwai Allah ta zama alama ga mutane wa kala huna annan Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi a aya ta sittin daidai Allah ya ce alhaqqu bir rabbika wannan ita ce gaskiya daga wurin ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da al'amarin Isa cewa ba ɗa ne ga Allah ba ba ɗaya ne daga cikin alloli uku ba bawa ne kuma manzo daga cikin manzanni na Allah alhaqqu min rabbik wannan ita ce gaskiya wacce ta zo maka daga wurin ubangijinka fala takunanna min almumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakka an fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama lakin muradu bihi ummatuhu ana nufin al'ummar shi ne cewa kada ku musulmi ku kasance a cikin shakka game da al'amarin annabi isa ai hadha huwa alqawlul haq wannan shine zance na gaskiya fi isa game da al'amarin isa allazi la mahida anhu gaskiyar da ba yadda za a yi a iya karkace mata wala sahiha siwahu gaskiyar da babu wata gaskiya in ba ita ba ita kaɗai ce gaskiya shine bayani na gaskiya game da al'amarin annabi isa malam ya ce wa maza ba'da al-haqq illa dalal e babu abin da ya saura bayan gaskiya in ba bata ba da barna mana ƙarya ce kawai kiristoci suka kasance a kai game da al'amarin abin da ya shafi isa amincin allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi kunga wannan yana daga cikin abin da ke nuna maka bacin addini da aƙida ta kiristoci mutuna a jiya da shekaran jiya mun yi karatu game da kissar annabi isa da yahudu suka ce an kashe shi kiristoci suka ce ya mutu har ma an yi kursifayin nashi an gicciye shi wannan tarihi ne na ƙarya jama'a wanda tarihi na duniya ba zai manta da wannan ƙaryar da kiristoci suka yi ba don gashi alkur'ani ya zo ya tabbatar mana da gaskiyarta ko mun fahimta da kyau jama'a shi yasa ba shaharar magana ba ba yaɗuwarta ba ba daɗewarta ba a ina nagartarta ta fuskar inganci ko mun fahimta da kyau jama'a yanzu kun ga ƙarya ce suka yi cewa sun gicciye isa amma Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ko mun gane da kyau jama'a amma gashi ƙarya ce hatta littattafan su ya ruwaito ta ƙarya ce malaman tarihin su sun rubuce ta ta wayi gari ta rikide ta zama aƙidar kiristoci har ta kai ta sabar musu ta samar musu da tunani na kulla wannan cross din da aje shi da tabarruki da shi da rike shi a matsayin carbi wanda shine asalin carbin ka kai dan bid'a da ka samu asalin shi daga kiristanci ne su suka fara yin carbi ina fata mun fahimta a wani kaulin aka ce masu addinin hindu su suka fara yin carbi kiristoci suka kwaikwaya daga gare su a daidai saman carbinka kai dan bid'a da ake sanya liman da ladin da ake cewa ko ito su nasu cross ne a kai ka je ka kalli duk wani reverend father da ya kai ya komo sai ka gan shi da wannan carbi a wuya don haka kai musulmi ba daidai ba ne ka kwaikwayi ba yahude ka kwaikwayi ba maguje ka kwaikwayi kirista akan wata bid'a da su da kansu a addinin nasu bid'a ne kagar shi aka yi ina fata mun fahimta don haka musulmi ku watsar da carbi ka tsinka carbinka ina fata an gane eh ka watsar da carbi carbi ba addinin musulunci ba ne masu sana'ar sai da carbi ku kona su gaba ɗaya ku nemi sana'ar yi ina fata an gane sana'ar ce sai da carbi ba ba sana'a ba ce sana'a ce ta yada bid'a ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace don haka wannan na nuna mana cewa lallai dukkanin aƙidar da kiristoci suka faɗi game da annabi isa ba mu da yaƙini da tabbas a kanta abin da muke da tabbas a kai shine abin da alƙur'ani da sunnar manzon Allah ingantacciya ta zo mana da jawabi malam yace sun maƙala ta'ala daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce آمرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان الله تعالى سيأمر النبي شي النبي الله سيرا دا أمين الله استبت أغريشي الله يأمر شي أن يباهل يتينينيا يمباهلة دواني da man anadal haqqa fi amri isa ga wanda ya taurin kai ya ƙi karɓar gaskiya ya ƙi yadda da ita ya ƙi ya karkata zuwa gare ta game da al'amarin annabi isa ya yi musu ya yi gaddama ba da buhuril bayani bayan bayani ya bayyana a gare shi allah ta'ala ya umarci annabi da ya yi ma wannan wato asalin mubahala kamar yadda za mu zo mu karanta asalin kissatu najran za mu zo mu ji cewa waɗannan kiristoci da suka tattauna da annabi annabi ya ba su jawabi suka tambaye shi ya ba su amsa daga ƙarke sai suka ce sam su ba su yadda ba ba su yadda da wannan addini na annabi ba annabi ya ce da su ku musulunta suka ce a mun musulunta annabi ya ce ku musulunta suka ce a ai mun riga ka musulunta ka ji taurin kai na kirista jama'a wai ya riga annabi musulunta da karbar musulunci annabi ya ce ƙarya kuke ƙarya kuke girman kai da da'awar ɗayantaka wato da'awar da kuka yi wa isa cewa ɗa ne ga allah ita ta hana ku karɓar gaskiya ita ta hana ku ku karɓi musulunci to wannan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi umarnin da Allah madaukakin sarki ya yi mishi na yayi mubahala da su annabi ya umarci da su taho da ƴaƴa da da da su kansu da da da da da da dukkanin abin da suke da shi na wato asalin dangi da zurriya a haɗu a yi mubahala shine Allah madaukakin sarki ya faɗi a aya ta 61 Allah ya ce faman hajjaka faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-haqqi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin Allah ta'ala ya ce faman hajjaka duk wanda ya yi musu da kai ya yi jayayya da kai ai hajjaka faman jadalaka wa khasamaka duk wanda ya yi jayayya da kai ya yi musu da kai ya yi husuma da kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin su yahudawa wato cikin su waɗannan kiristoci na najrana yayi jayayya da kai fihi ai fi isa alaihi salam game da al'amarin annabi isa cewa ba ɗa ne ga allah ba ba ɗaya ne daga cikin alloli uku ba bawa ne manzo daga cikin bayi manzannin allah duk wanda ya yi jayayya da kai fihi ai fi amri isa game da al'amarin annabi isa wasu malamai suka ce a'a fihi din ai fil haqqi min rabbika duk wanda ya jayayya da kai game da wannan gaskiya da ta zo maka daga wurin ubangijinka kaga fassarori guda biyu kenan fi marji'id damir kenan fihi din fi amri isa fihi ai fil haqqi alladhi ja'atka min rabbika a hakika ba fassarori biyu bane fassara guda ce don فمن حاجك فيه في أمر عيسى fil haƙƙin lazi ja'aka min rabbika wace gaskiya ce ta zo wa annabi daga gurin ubangijin shi kaga ai gaskiyar ita ce annabi isa bawa ne daga cikin bayi na allah ba ɗa ga allah ba ba ɗaya daga cikin alloli uku ba kaga ita ce alhaqqu min rabbika ɗin kenan kenan faman hajjaka fihi duk wanda ya yi jayayya da kai ya yi husuma da kai ya yi tankiya da kai kuka yi ce ne na ce ka faɗi ya faɗi ka faɗa mishi gaskiya ya ƙaryata fihi game da isa game da al'amari na gaskiya da ya zo maka game da annabi isa min ba'di ma aka min al'ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi daga wurin Allah ashe kenan abin da kiristoci suka kasance akai ba ilimi bane ruɗu ne da hayaniya ta wasu sarakunan gargajiya maguzawa waɗanda suka sunnanta musu wasu ababe waɗanda a yau juyin juya halin tarihi sai ya rikidar da su suka waye gari suka zama addini a gurin kirista kuma fahimta da kyau jama'a ka tambayi kirista a ina ka ce ai christmas ko mun gane jama'a a ina ka ce ai christmas shi yasa hatta wasu daga cikinsu kun san su kansu sun kasance lafi kaulin mukhtalif wasu daga cikin su ba sa yin christmas ina fata an gane ko mun fahimta da kyau jama'a to waɗannan na daga cikin sunnoni na wasu maguzawan sarakuna waɗanda suka sunnanta wa kiristoci a cikin addinin christianity ina fata da mun fahimta kaga abin da ke tare da su ba ilimi ba ne hayaniya ce shi yasa Allah ya ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi duk wanda yayi musu da kai game da al'amarin Isa al'amari na gaskiya bayan abin da ya zo maka na ilimi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqul kace da waɗannan kiristoci kace da waɗannan waɗanda suka yi musu da kai suka yi gaddama suka yi jayayya suka yi taurin kai ce da su ta'alau eh ta'alau ai halummu ku taho na du'u abna ana wa abna akum mu kirayi ƴaƴanmu an gane mu zo da su wa abna akum kuma ku kirayi ƴaƴanku ku zo da su wa nisa'ana mu taho da namu matan wa nisa'akum kuma ku taho da naku wa anfusana mu zo da kanmu ba sako ba ba aike ba wa anfusakum kuma ku taho da kanku e babu wakilci kada ka turo wani ka makale ku taho summa nabtahil daga nan sai mu yi tsinuwa mu yi tabarru'i ga Allah mu kankan da kai ga Allah mu yi addu'a bakar addu'a fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibina sai mu tabbatar da tsinuwar Allah akan makaryata an gane ma'ana cikin mu da ku wane ne yake akan gaskiya wane ne yake akan ƙarya ko mun fahimta da kyau jama'a na shi malam ya ce ai nahduruhum fi halil mubahala a sa'ad da za a yi mubahala sai mu taho da iyalinmu mu taho da 'ya'yanmu matanmu mu zo da su mu taho da kanmu thumma nabtahil daga nan sai mu yi mubahala ai nalta'in sai mu yi tsinuwa fanaja'al la'natullahi 'alal kadhibina sai mu tabbatar da tsinuwar Allah akan makaryata ai minna wa minkum ma'ana idan ƙaryar tana tare da mu ne ko ƙaryar tana tare da ku to a yi tsinuwa a yi tsinuwa Allah ya tabbatar da tsinuwar shi da la'anar shi akan wanda yake makaryaci kun ji fassarar waɗannan ayoyi jama'a a takaice kun ji ma'anoninsu da babban malami Profesa Taqiyuddin Al-Hilali ya nakalto su gaba ɗai a cikin tafsirin Ibn Kathirin a takaice Allah maɗaukakin sarki ka gafarta musu sai malam ya ci gaba da cewa wa kana sababu nuzulil mubahalati wa ma qablaha min awwali surati ila huna hiya wafdu najrana إن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية فأنزل الله صدر هذه الصورة ردا عليهم كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره ما لن يتي وكان سبب نزول المباهلة دليل دتكي ودن آيوين مباهلة سك سوكة وما قبلها da ayoyin da suka zo kafin wannan aya ta mubahala min awwali sura tun daga farkon wannan sura ta Ali Imrana ila huna har zuwa daidai wannan aya ta 61 dalilin saukar waɗannan ayoyi malam yace hiya wato fi wafdi najrana ayoyin sun sauka ne game da waɗannan jama'a wannan tawaga su ne wafdu din an fahimta jama'a su ne wafdu najran waɗannan kiristoci waɗanda suka zo suka taho daga ƙasar najrana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kuɗin ya haƙuri bar ne mana wani tsokaci ne mana wani bayani da faɗakarwa wasu waɗanda suke ganin ko kuma waɗanda suke da tunani na wahadatul adiyan wato haɗuwar addinai gaba ɗai ko kuma zargin musulmi da cewa dan me musulmi zai rika ambaton kirista dan me musulmi zai ce kirista kaza ne dan me musulmi zai ce kirista kafiri ne dan me zai ce arne ne to ka ce musu ahlul kitabi mana kai shiru kadai kada ka ce kirista kada ka ce arna kada ka ce kafirai ai wannan zai raba kai wannan zai kawo rashin zaman lafiya wannan zai kawo kaza masu wannan tunanin jama'a idan musulmi ne idan suna fama da jahilci a iya ba su uzuri na jahilci amma wallahi idan da gangan suke yi wannan zindikanci ne kafirci ne jama'a don kamar cewa kake a cire waɗannan ayoyin na cikin alkur'ani kenan ko kuma a karkatar da ma'anarsu ko in an zo karantawa a yi dungu sai a ki fassarawa daidai wannan tunanin jama'a zindikanci ne ba daidai ba ne mai faɗin wannan idan har da jahilci tattare da shi to ya kwana da sanin abin da yake a kai bata ne ba daidai ba ne ya tuba ya daina idan kuwa har yana sane yake faɗi to wallahi jama'a ya ji tsoron addinin shi na musulunci in musulmi ne to yana kan tafi masomin asara jama'a zai iya barewa zai iya lalacewa don an samu waɗanda suke du'atu takrib waɗanda suke ganin ai addinai ma sa iya haɗuwa ai ku musulmi sabanin da ke tsakaninku da kiristoci da sabanin da ke tsakaninku da yahudawa ai sabani ne kaɗan teburi guda zai iya haɗa ku za ku iya haɗin kai za ku iya kaza za ku iya kaza za ma ku iya ziyartar su su je ku je cocin su su zo masallacin ku su zo kaza ku yi musu kaza su gayyace ku wato asalin christmas kuma din ku gayyace su naku maulidin kai wa ya faɗa ma musulmi ma na maulidi musulmi na maulidi ne maulidi musulunci ne jama'a maulidi ba musulunci ba ne je ka tambayi masu maulidi a ina suka samo maulidi maulidi ba musulunci ba ne jama'a waɗannan tunane-tunanen da waɗannan wato asalin ideas ɗin wasu aka samu waɗanda suke tantagaryar 'yan boko ne ba su san komi ba babu abin da ya haɗa su da addini manufarsu ita ce yaya za a yi a lallabi mutane a lallabi al'umma da musulmi da wanda ba musulmi ba da ba maguje da arne da kowa wani layi guda ya iya haɗa su wannan ita ce manufarsu ba manufarsu addini ba sai su amfani da munafukan cikin musulmi sai su ja su a kafa wata munafukar hukuma ana tura mata kuɗaɗe masu ɗimbin yawa suna gabatar da shirye-shirye a gidajen rediyoyi suna gabatar da rubuce-rubuce a tashoshi na intanet manufar waɗannan programs ɗin da suke yi shine a nuna ma musulmi ai kirista ɗan uwanka ne kirista kai ma a nuna maka ai musulmi ɗan uwanka ne dama kirista ba ɗan uwan musulmi ba ne ba yadda za a yi kirista ya zama ɗan uwan musulmi jama'a in yana so ya zama dan uwan musulmi ya bar maguzanci na bautar cross da wani Allah ya bar addinin Christianity ya dawo ya shiga musulunci ya zama dan uwan musulmi ɗari bisa ɗari jama'a amma ba zai yiwu ba a ce yana nan a ma guje kuma ya zama ɗan uwa ga musulmi wannan ko kaɗan babu inda aka taɓa wannan jama'a don in har musulmi ya zama ɗan uwan kirista to ya ci baya wallahi ya ci baya jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka wannan faɗakarwa ce jama'a mu dai kirista ba ɗan uwanmu ba ne ina fata an gane abokan zama ne a cikin ƙasa e ba ɗan uwanmu ba ne a addini idan suna so su zama ɗan uwanmu a addini to su musulunta su shigo addinin musulunci kuma babu yadda za a yi a iya samun dacewa a samu tawafuk tsakanin addinin musulunci da wani addini ba ma kiristanci kaɗai ba ina fata mun fahimta za mu zo mu ji tattaunawar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da waɗannan kiristoci da wasiƙu da annabi ya aika wa wani daga cikin sarakunansu wanda aka fi sani da hirakal za mu zo mu ji waɗannan tarihi ingantaccen tarihi da izinin allah maɗaukakin sarki malam ya ce wa kana sababu nuzulil mubahalati wa ma qablaha من أول السورة إلى هنا في وفد نجران إن النصارى للي سوء أن كريستوتي لما قدموا أسأد سكته جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يحاجون في عيسى sai suka rika jayayya game da annabi isa suka rika gaddama suka rika husuma suka rika jayayya wa yaz'umuna fihi ma yaz'umuna suka ri, suka rika riya abinda suke riyawa game da annabi Isa min al-bunuwati na cewa ɗa ne ga Allah wal ilahiyyati kuma ɗaya ne daga cikin alloli guda uku ko mun gane da kyau jama'a ba kuskure bane al-bunuwa ne ba annubuwa ba al-bunuwatu wato ɗa a ce ɗa ne ga Allah haka Yahudawa wato haka Kiristoci suka ce wal ilahiyya suka rika kira wa Isa cewa Allah ne daga cikin alloli guda uku fa anzalallahu sadra hadhihi sura sai Allah ya saukar da farkon wannan sura ta Ali Imrana raddan alaihim Allah yana mai mayar musu da martani Allah yana mai musu raddi ashe Allah yana raddi jama'a كما ذكره الإمام محمد ابن إسحاق بن يسار كما يد ببما من تاريه الإمام محمد ابن إسحاق ابن يسار يا أنبت وغيره دوننشي قال ابن إسحاق في سيرته ما لن يتشي الإمام ابن إسحاق يا فدي أتكل التافنش تاريه في سيرته المشهورة وغيره دما وننشي yace wa kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wafdu nasara najrana sai aka samu tawagar nan wannan jama'a ta kiristocin garin najran suka taho ga annabi sittuna rakiban kusan mahaya sittin wato haka suka taho da yawa kusan su sittin suna haye akan dabbobinsu fihim a cikin waɗannan sittin ɗin akwai arba'ata ashara rajulan min ashrafihim akwai mutane goma sha hudu daga cikin manya masu daraja daga cikinsu wato manya daga cikinsu ya ulu amruhum ilaihim al'amarin waɗannan sittin ɗin to yana kai komo ne a tsakankanin waɗannan guda goma sha hudu duk abin da suka yanke abin da suka zartar shawarar da suka kullu suka ginu a kanta to shine sauran za su gudanu a kai ko mun gane wa fihimul aqibu a cikin su akwai wani da ake mishi laqabi wato cikin goma sha hudun akwai wani da ake mishi laqabi da al-aqibu wasmuhu cikakken sunan shi shine abdul masihi eh kaji kaji shi kanshi sunan na maguzawa ne ina fata an gane sunan maguzawa ne wato bawan almasi wasayyid sannan a cikinsu akwai wani da ake mishi lakabi da asayyid wa huwa al-aiham shine ake kira da al-aiham wato cikakken sunan shi kenan wa abu harifata ibnu alqama hakanan a cikinsu akwai abu harisa dan alqama ahu bakar ibn wa'ilin dan uwan wato asalin kabilar bakar dan wa'il intaha maganar ta ƙare malam ya ce wa zakar ibn kafirin al'imamu ibn kafirin sai ya ambaci baƙiyyata asma'ihim bitafsil ragowar sunayen waɗannan goma sha hudu ya ambace su dalla-dalla taraktu zikraha ikhtisaran ban ambace su ba saboda takaitawa sun qala ibn kafirin daga nan sai al'imamu ibn kafirin ya ce wannan kafin ɗin da kake gani an yi mata wato an rubuta ta a cikin ƙausi ana nufin ibn kafirin an gane ibn kasirin ya ce wa kana amiruhum shugaban tafiyarsu a wannan tafiya wa za ra'ayihim kuma wanda yake shine duk ra'ayin da ya ɗora su a kai za su gudanu wa sahiba mashuratihim kuma shine duk shawarar da ya ɗora su a kai ita za su bi shine al'aqibu an gane? malin ya ce wallazi la yasduruna illa an ra'ayihi shine wanda ba su kafuwa ba su tabbata sai akan ra'ayin shi duk abin da ya zartar musu to shi za su bi wasayyidu sannan a cikin su akwai as-sayyid wa kana sahibu rihilatihim shine yake kula da abeban hawar su ma'ana duk inda aka zauna to shine zai kula ina za a daure dabbobi wa zai kula da su in an tashi tafiya yaya za a yi ina fata an gane wa mujtami'ihim kuma shine wanda idan an tashi ana so su taru saboda wani information wani bayani da za a gabatar musu to shi ake sa ya yi shela ma'ana shine sankirar su ko wa abu harisa sannan a cikin su akwai abu harisa ibnu alqama abu harisa ta dan alqama shi wannan wa kana asqafuhum shine babban malamin su wa sahibu mudarasatihim kuma shine mai karantar da su shine mai musu darasi shine mai musu karatu karatu na injila karatu na rudu da hayaniya wa kana rajulan min al-arabi asalin shi balarabe ne min bani bakar ibn wa'il ɗaya ne daga cikin kabilar banu bakar dan wa'il walakinahu tanaffara sai dai ya zama kirista shi da tanaffara din ridda yayi daga maguzancin da yake a kai sai ya zama kirista fa'azzamat rumu wa mulukuha sai rumawa suka girmama shi wa sharrafuhu suka ɗaukaka shi wa banaulahu kana'isa suka gina mashi coci coci ya zama yana da coci coci a cikin wato jaziratul arabi waɗannan garuruka na larabawa tun wato asalin kafin su zo ga annabi suka yi ta tara mashi kuɗi wa akhdamuhu suka rika yi mishi hidima duk wata bukata za su yi mishi gida suka bashi suka bashi dukiya limaya alamunahu saboda abin da suka sani tattare da shi min salabatihi fi dinihim yana da kafewa akan addinin su na kiristanci ina fata an gane kaji kiristoci haka suke duk wani reverend father ko wani pastor ko wani da suka san yana da zafi yana da gafi a cikin addininsu na Christianity to za ka ga hidima suke mishi na su ga sun wadatar da shi sun kosar da bukatar shi sun gamsar da ita don ya zauna ya yi musu hidima ya yi musu kira ya kira mutane zuwa ga wannan addini nasu ina fata an gane da za ka zama kirista to za ka ga yadda za su girmama ka za ka ga yadda za su yi maka hidima za ka ga yadda za su yi maka kaza saboda wato sun san cewa wato suna da ci gaba ko kuma za su samu ci gaba da ɗaukaka a cikin addininsu duk wanda suka ji ya musulunta daga cikinsu to za ka ga suna ƙoƙarin nuna mashi cewa ya dawo za su ba shi gida ya dawo za su ba shi mota ya dawo za su azurta shi da kuɗi ya dawo za su yi kaza idan ya doge sai su yi mishi barazanar kisa ina fata mun fahimta sannan nan abu ne shekaru goma zuwa sha biyar har zuwa ashirin da wani abu an yi ta samun wasu fastoci wasu reverend fathers suna musulunta su shigo addinin musulunci suna fuskantar barazana daga 'yan uwansu kirista har wancan lokacin za ka ga izala tana yawo da su masallaci masallaci zai yi wa'azi ko ba haka ba ne jama'a a kai shi wannan masallaci to ya miƙe ya jawabi ina fata mun fahimta a wannan abin da su wato izara suka yi ta yi a wancan lokacin kuskure ne dan reverend father ya musulunta a yau to me zai yi wa'azi da shi da me zai wa'azi ai bai san addinin musulunci ba da ƙur'ani ko da bible ko mun fahimta jama'a da hayaniya da rudani koko da sunna in ma har ya je ya koyi comparative religion ya iya gwada addinai ya iya jawo ayoyi a cikin hadisai a cikin qur'ani ya iya hadisai yana da wasu shubuhohi da a sa'ad da yana kirista yana jefawa musulmi yanzu ya musulunta ba daidai bane ku ɗauko shi ya muku wa'azi ba daidai bane don idan kirista ya musulunta to so ake tukuna a zaunar da shi a fara karantar da shi alifin ba'un ɗin musulunci don wancan ilimin da ya koya ko da ana ganin ya iya jawo aya ya iya jawo hadisi ai a addinin kiristanci ya koya ya koya ne ba don ya musulunta ba sai don ya kawo wa musulmi rudu a cikin addininsu na fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka jama'a kun ji malam ya ce wa akhdamuhu lima ya'lamunahu min salabatihi fi dinihim wa kana qad ya'rifu amra rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi wannan wato asalin abu hadisa ibn alqama wannan babban malami nasu tabbas yana sane da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sifatahu kuma yana sane da siffar annabi wa sha'anahu kuma yana sane da al'amarin annabi lima alimahu min al-kutubil mutaqaddima saboda abin da ya sani na littattafai waɗanda suka gabaci alkur'ani yana sane da annabi gaskiya ne shi yasa wani kirista ya ce duk wani reverend father duk wanda ya kai matsayi na reverend father to ya san addinin musulunci shine gaskiya ya san annabi Muhammad gaskiya ne ya san alkur'ani gaskiya ne in dai ya kai wannan matsayin a cikin Kirista sai dai ya girman kai ko kuma kwaɗayin duniya ko kuma ɓata da Allah yakan nufaci wasu daga cikin bayan shi da shi ina fata jama'a mun fahimta wannan sanannen abu ne gare su sun san gaskiya take ta suke yi ina fata an gane ولكن حمله ذلك على الاستمرار في النصرانية waɗannan ɗawainiya da girma da aka rika bashi da wato asalin gine-gine da aka rika gina mashi na coci-coci wannan shi ya hana shi ya musulunta wannan ta sa ya doge akan addinin shi na wato asalin kirista wato addinin shi na wato addinin christianity lima ya ramin ta'azimihi fiha saboda ya ga ana girmama shi a cikin addinin wa jahihi inda ahaliha da kuma matsayi da ɗaukaka da yake da shi a gurin wato waɗannan masu addinin kullum wannan na daga abin da ke hana wasu daga cikin kiristoci su musulunta sai su ga to idan suka musulunta yanzu matsayin da suke da shi kenan ya gushe ko mun gane jama'a to yanzu yaya bayani game da kuɗi da ake sa musu a cikin account duk wata yaya matsayin karatun ‘ya'yansu yaya matsayin kaza yaya matsayin kaza wannan sai ya sa su doge su yadda su musulunta amma ba don ba su gane gaskiya ba ne a shekarun baya kusan shekaru goma sha biyar ko fiye da haka ai an samu wani babban fasto a wannan arewaci na najeriya wato fasto suleiman wanda daga baya ya musulunta asali an ɗauke shi an kai shi wato jerusalem kuma an ɗauke shi an kai shi wasu ƙasashe na musulunci ya zauna a jidda ya zauna a wato misra ya koyi harshen larabci ya iya ƙur'ani ya iya wasu hadisai ya iya larabci yana fasto da kirista bayan ya gama sai aka dawo da shi nan arewacin najeriya da shi da wasu makamantan shi don su tafi yaɗa bisharar addinin kirista da aka za su je shi da kan shi yake ba da labari kusan hira ce aka yi da shi ta sama da awa goma sha biyar yace sai je sai su je ƙauye sai su samu limamin ƙauye da bakin jahilci sai samu carbi carbi dai don dama akwai wujuhu shabahi tsakanin wato gargajiya dama da addinin christianity da haka idan ya je sai watso wa limamin larabci kaga limamin kauye kuma ba larabci sai ɗauka wata aya aka jawo ina fata an gane ya ce wallahi bai san adadin masallatai da limamai da ya konvatin nasu ya rikidar da su daga musulunci suka zama kiristoci ba ya ce sai dai Allah ya yafe mana a shi don haka zai je za a yi sallah bayan duk an gama sai ya zo ya musu bayani ya musu wa'azi ya zo musu da bible amma na larabci sai a gabatar musu da shi wannan duka yana daga cikin makircin da waɗannan kiristoci suka yi ta yi wa musulmi musamman a wannan ƙasa tamu najeriya musamman a wannan yanki namu na arewacin najeriya kuma jama'a ya kamata mu sani duk musulmi ya kamata ya sani ba za ka fahimci haƙiƙanin dameji da ɓarnar da wannan wato al-istimar juyin juya hali da mulkin mallakan da turawa suka yi wa wannan ƙasa tamu najeriya ba za ka fahimci irin muni na tasiri da ya yi wa addinin musulunci ga musulmin arewacin najeriya ba kafin mulkin mallaka musulmi a arewacin najeriya ba su san wani addini kiristiyaniki ba ba su san wannan ba da haka addinin kiristanci ya shigo najeriya ne ta arewa tare da mulkin mallaka dama haka addinin kirista yake a ko'ina jama'a yakan je ne da ƙarfin takobi da ƙarfin bindiga a haka suka yada addinin kiristanci suka shigo waɗannan garuruka namu suka shigo waɗannan ƙasashe namu su turawan suka saka wasu daga cikin waɗanda ake ganin musulmi ne a cikin addinin kiristanci amma addinin musulunci ba da ƙarfin takobi ya yaɗu ba kamar yadda yahudawa suke wato asalin yaɗawa addinin musulunci da da'awa addinin musulunci da karantarwa addinin musulunci da kira ya yaɗu ba da kaifin takobi ba jama'a amma al-istimar wannan haɗe ƙasar nan da aka yi jama'a da shigowan turawa kafin haɗe ƙasar 1914 a wannan lokaci kafin zuwansu musulmi suna kan addininsu na gaskiya musulmi suna kan ilimi suna da wayewar kai musulmi suna da nau'insu na kasuwanci suna da abubuwansu na ci gaba da arziki na ƙasa babu abin da musulmi ba su wato suke da bukata a gurin waɗannan to amma da aka zo aka haɗe wannan ƙasa jama'a sai ya zama wannan haɗewar turawa sai suka ci moriyar ta gurin saka addinin kiristiyaniti suka yi ta gina coci-coci suka rika gina makarantu waɗanda mafi yawancin waɗannan makarantu waɗanda suke dattawa a yau 'yan shekaru 60 70 tamanin da waɗanda suka fi haka mafi yawancinsu waɗannan missionary schools ɗin nan suka yi ma'ana makarantu na 'yan mission makarantu na 'yan mission duk wannan na daga cikin hanyoyi da kiristoci suke bi suke yada addinin suna wato asalin christianity allah maɗaukakin sarki ka kiyaye kun da ji wannan na daga abin da ya tare shi daga shiga musulunci shine abin da yahuda wato abin da kiristoci suke mishi na hidima da ɗawainiya da ɗaukar nauyin shi da dukiya da gine-gine da sauransu wannan ta sa ya hana shi shiga musulunci kuma wannan ta sa ya ƙaryata annabi tare da ya san gaskiya ne allah maɗaukakin sarki ka tsare mu daga kafirci. malam ya ce zikiru mahajjatihim linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan gaba za ta karantar da mu jayayya da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mahajjatihim din an gane jama'a ba Allah ce faman hajjaka ba ai hajjaka jadalaka wa khasamaka fi amri Isa ko suka yi jayayya da gaddama da kai to ga yadda tattaunawar da gaddamar da jayayyar da kiristocin najirana suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سنتهو النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا عليه مسجده سكشق مسلاة منزن الله صلى الله عليه وسلم حين صلى العصر أسعد النبي صلى الأثر معنى أن إدر الأثر su kuma suka taho suka shigo cikin masallaci za mu zo mu tattauna wata matsala ina hukuncin kirista ya shigo cikin masallacin ku ko musulmi da nufin tattaunawa ko yin wani gyara ko wata manufa ko wani kaza ko wani kaza ina matsayin wannan a musulunci za mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala وقد قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرات سنة سنيد إرن ودنن كاييكي تفافي نرفرن فاذس إرن ودنن من يمن ينكايا جباب وأردية ودنن ميافي da waɗannan majanyai irin nasu na kiristoci na fata an gane da mafi yawanci yanzu za ka ga waɗannan 'yan uba su suka ɗauki irin waɗannan kaya suke sawa ina ba ta an fahimta eh ba 'yan uwa ba 'yan uba eh jubabun wa ardiyatun zaka ga an kawo kaya an sa ga wata babbar riga ga wani katon carbi haka an rike ga wani jammajanyi an ɗaura ga wata 'yar ƙoƙuwar hula haka ya kafa ta a tsakiyar kanshi haka haka suka shigo min rijali bani al-harifi ibn ka'abin sun shigo ne ta cikin kabilar banul harif ɗan ka'ab qala sai wato asalin ibnu kafirin ya ce ya kulu marra'ahun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka gansu daga cikin sahabban annabi a sa'ad da suka taho suka ce ma ra'aina ba'dahum wafdan mislahum ba mu taɓa ganin jama'a da tawagar da suka taho zuwa ga annabi irinsu ba saboda irin majanyai da tumakasa da manya-manyan kaya da waɗannan abubuwa da suka asalin naɗe jikinsu da shi gaba ɗai bayan sun zo wa kada hanat salatuhum lokacin sabis ɗinsu sai ya yi assalatu a nan assalatu da ma'ana ta lugha eh lokacin sabis ɗin waɗannan kiristoci ya yi faƙamu fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka miƙe a masallacin annabi za su fara sabis ɗinsu waɗannan abubuwa da suke yi da tafi da waɗannan abubuwa na kiristoci da suke a cocinsu suka miƙe za su fara faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya ce a sa'ad da ya ga sahabbai sun taso musu annabi ya ce da sahabbai da'uhum eh ku rabu da su ku rabu da su ku kyale su sallu ilal mashriqi sai suka yi sallah suna fuskantar al-mashriq wato alƙiblar su suna fuskantar baitul maqdisi don kun san su ba sa fuskantar ka'aba dama sallu ilal mashriq suka yi wannan ibada ta su suna fuskantar baitul maqdis qala sai yace fa kallama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama minhum aba haritha ibn alqama annabi sai ya tattauna ya yi wa wannan shugaba nasu babban malami daga cikinsu a ba harisa ta ibn alkama annabi ya mishi magana wal aqiba abdul masiha da shi da al'aqib wanda ake wa laqabi da al'aqib wanda yake cikakken sunan shi shine abdul masih wa sayyid al aihama annabi ya magana da wannan as-sayyid al aihama kaga abu harith ibn alqama al'aqib abdulmasih as-sayyid al-aiham wato su uku annabi ya magana da su wa hum minan nasraniyya su din suna kan addinin wato nasraniyanci addinin kiristanci ala dini taslifi suna nan akan addinin Allah uku ne an gane shine at-taslif yaqulun cewa suke aqidar su huwa Allahu isa ai Allah ne wa ya na kuma suna cewa huwa waladullahi ɗa ne na Allah wa ya na kuma suna cewa huwa salisu salasa ɗaya ne daga cikin alloli guda uku shi Allah mahaifiyar shi Allah sannan Allah Allah salisu salasa ibnu kafirin ya ce ta'alallahu an qaulihim uluwan kabira Allah ya girmama ya fi ƙarfin wannan bakar magana da suke jinginawa gare shi ɗaukaka mai girma. Fahim su waɗannan kiristoci ya tajjuna fi ƙaulihim huwallah da suka ce Isa Allah ne hujjarsu a nan ita ce bi annahu kana yuhyil mauta ai Isa yana rayar da matattu shi yasa suka ce ai Allah ne wa yubri'ul akmaha wal abras wal asqam yana warkar da masu fama da cuta ta makanta wal abras da cuta ta albarasu cuta ta zabiya wal asqama yana warkar da marasa lafiya wa yukhbiru bil ghuyub kuma yana bayar da labarin abin da yake gaibi wa yakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr yana surantawa daga yumɓu ya suranta tsuntsu daga yumɓu ka hai a tafayir yanfuku fi idan yayi busa yayi tofi a cikin shi fa yakunu ta'iran sai ya wayi gari ya zama tsuntsu suka ce duka wannan dalili ne wa zalika kulluhu bi amrillah ma'ana suka ce dalili ne akan Isa Allah ne amma malam sai ce hakan fa ta faru ne kulluhu bi amrillahi da al'amarin Allah da umarnin Allah ai ayar ta bayyana bi iznillah bi iznillah bi iznillah a waɗancan ayoyi bi izni in ji Allah kuma gane jama'a wal yaj'alahu Allahu ayatan linnas kuma Allah ya samar wa annabi Isa waɗannan mu'jizoci ne don ya sanya shi ya zama aya ga mutane kun ji hujjarsu ta farko da suka ce shi Allah ne wa yahtajjuna fi qawlihim bi annahu ibnullah kuma suna riya cewa suna kafa hujja game da faɗinsu da suka ce ɗa ne na Allah ya kuluna lam ya kullahu abin yu'lam ba a san uban shi ba an gane haka za ku karanta lam ya kullahu abin yu'lam yu'lam ba a san uban shi ba kirista sai ce nuna min uban annabi isa in ka ce ai ba shi da uba sai ce to ka gani uban shi ne Allah Allah ne uban shi ko mun gane jama'a wa qad takallama fil mahdi kiristoci suka ce kuma gashi yayi magana tun a cikin tsumman goyo bi shay'in lam yasna'hu ahadun min bani adama qablahu yayi magana maganar da wani cikin yan adam bai taɓa yi ba wa yahtajuna ala qawlihim bi annahu salisu thalatha kuma suna kafa hujja da cewa ai shi isa ɗaya ne daga cikin alloli uku bi kaulillahi ta'ala da faɗin allah maɗaukakin sarki da zaka ji allah yana cewa fa'alna amarna khalaqna qadaina ai allah yakan faɗa haka ko yayi amfani da lamiri na jam'i mun aikata mun yi kaza ku tuna da karatunmu na jiya fa'amman lazina كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو تقراء فنوفيهم موسى متكا مش لادنش mu kagani mu haka kiristoci suka ce tunda Allah ya ce mu fa'alna mun aikata mun aikata kaga Allah ba shi kadai bane in ji kiristoci wa khalaqna wa amarna wa qadaina fa yaquluna sai ka ji kirista na cewa lauka na wahidan da Allah ɗaya ne ma kala illa fa'altu wa amartu wa qadaitu wa khalaqtu da sai dai yace ni kadai na aikata ni ne umarni ni na hukunta ni na halitta walakinnahu sai dai shi Allah huwa Isa wa Maryamu wato shi Allah shine tare da isa tare da maryamu kaga sun zama ukun alloli kenan in ji kiristoci malam ya ce ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka wa taqaddasa Allah ya tsarkaka wa tanazzaha kuma ya tsaftatu amma ya kulu zalimun aljahiduna uluwan kabira daga abin da azzalimai masu musu da jayayya Allah ya ɗaukaka ɗaukaka wacce take mai girma malam ya ce wa fi kulli zalika min qawlihim qad nazala alquran dukkanin waɗannan aƙidoji da kaji an ambata maka game da kirista alqur'ani ne ya sauka da shi alqur'ani ne ya bayyana alqur'ani ne ya bada labari kai da kake ganin zaka iya haɗa kai da kirista zaka iya haɗa kai da kirista akan wannan aƙidar idan ka ce ƙarya aka yi musu kenan alqur'ani ne ya musu ƙarya وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله Allah ne ya ce, Nasara suka ce Isa ɗa ne ga Allah, ka isa ka janye wannan ayar a cikin Alƙur'ani, janye ta mu ma mu janye ka daga Musulunci. Ina fata mun fahimta. don haka ku shiga cikin taitayinku masu ganin wato a iya kusantowa a matso a haɗu a zama ɗaya da waɗanda suke kiristoci ne ba musulmi ba ya zama musulmi sannan sai a zama ɗaya gaba ɗaya bale shi falamma kallamahu al-habarani da waɗannan manya-manyan limamansu na kiristoci suka yi wa annabi jawabi suka yi wa annabi magana qala lahuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce da su ku ji tattaunawar da annabi ya yi da su don kai musulmi kai malami ka kwaikwayi annabi a salo na tattaunawa da wanda yake ba musulmi ba annabi ya ce da su aslima ku musulunta ku musulunta kaji abin da annabi ya ce da su ku musulunta kala sai suka ce kad aslamna tuni ai mu mu musulmi ne mun musulunta mun mika wuya kala sai annabi ya ce innakuma lam tuslima har yanzu ba ku musulunta ba fa aslima ku musulunta kala sai waɗannan kiristoci limamansu sai suka ce bala kad aslamna qablaka eh ai mun riga ka musulunta tuni tun kafin ka zo ma mu mun musulunta ka ji girman kai ba su da kunya jama'a ina fata an gane qala sai annabi ya ce kazabtu ma ƙarya kuke eh ƙarya kuke yamna'ukuma min al-islami iddi'a'ukuma lillahi waladan eh abin da ya hana ku musulunta da miƙa wuya shine kun yi wa Allah da'awar ɗa kun ce Allah na da ɗa wannan shi ya hana ku musulunta wa ibadati kuma salib da bautar cross da kuke yi wa aklukum alkhinzir da cin alade da kuke wannan shi ya hana ku musulunta ko mun gane jama'a yanzu babu wanda babu wani musulmi da bai san kirista yana cewa isa ɗa ne ga Allah ba kai har abin ya wuce ya zarta kowanne daga cikinsu su ma suna ganin ‘ya'ya ne na Allah ma'ana yanzu ‘ya'yan ma na Allah sun fi guda sun fi guda ɗaya da haka kowa in ya kai ya komo shi ma sai ya ga ɗa ne na Allah tsafi suke amma sai su ce miracles ne wato mu'ujizoji ne kaiwa ya faɗa maka ma Allah na ba wani in ba annabi ba mu'ujiza ina fata mun fahimta qala sai waɗannan kiristoci biyu sai suka ce da annabi faman abuhu ya muhammad to kai muhammadu in kana musu to waye ma baban isa faɗa mana waye uban shi in har ba ɗan allah bane faɗa mana waye uban shi fasamata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya yi shiru anhuma ya yi shiru bai musu magana ba falam yujibuhuma bai amsa musu ba kaga wahayi annabi yantazirul wahaya eh alfazazi yace rasulun bi ghairil wahyi la yatasarrafu eh annabi da wahayi duk abin da kaga ya faɗi ya aikata wahayi ne fa anzalallahu fi dhalika min qawlihim sai Allah ya saukar daga cikin abin da suke faɗi wa ikhtilafu amrihim min surati ali imrana ila bid'in wa 80 ayatan minha Allah sai ya saukar tun daga farkon suratu Ali Imrana game da al'amarin Isa da al'amarin haihuwar shi da tarihin rayuwar shi tun daga farkon Ali Imrana har zuwa aya ta tamanin da wani abu minha daga cikin surar. Ka ji dalilin saukar farkon suratu Ali Imran. Ina fata da ba mun fahimta. Malam ya ce sun matakallama ibn Ishaq ala tafsiriha al'imamu Muhammad ibn Ishaqa sai ya ci gaba da bayani game da tafsirin wannan sura ta Ali Imran ila an qala har inda Muhammad ibn Ishaqa ya ce falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabara min Allah wal fasla min al-qada bainahu wa bainahum wa amara bima umira bihi min mula'anatihim in raddu dhalika alaihi du'a'ahum ila dhalik فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه ثم انصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد علمتم أنه ما لا على قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنه الاستئصال منكم إن فعلتم فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم وال- والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نناعدك ونتركك ونرجع إلى ديننا ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أحوالنا فإنكم عندنا رضا قال محمد بن جعفر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين فقام فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها فرحت إلى الظهر مهجرا فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر سلم ثم نظر عن يمينه وشماله فجعلت أتطاول له ليراني فلم يزل ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه قال عمر فذهب بها أبو عبيدة رضي الله عنه هذه القصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما باختصار وشيء من الزيادة أنا من إشارة هدرية تاسو جماعة نني كما تمكوانا إن شاء الله تعالى سيمتاشي ديدي إنديتش ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله Allah maɗaukacin sarki ka samu dace Allah ka yi mana jagoranci Allah ka shiryar da waɗannan kiristoci namu na arewacin Najeriya da na duniya gaba ɗai Allah ka sa su musulunta zan saurara anan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu